Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wannan bidiyo da kuma wannan foto guda kamar da kuke gani ga wannan mota da kuma wannan hodo da ake magana bisa harshen zabarmanci. Wannan bawan Allah <clears throat> an kama shi ne cikin waɗanda ke kawo ma eh, sojojin horon shi burodi. Ma'ana wanda ke harkar kwangila wanda ke kama su abinci na harkar burodi buru. Mm, kun san an ce an dakatar da duk wani wanda ke kamusa abinci ko wani abin ga an dakata an yi hani to jami'an sa kai da ke bincike a cikin gari su suka kama wannan bawan allah wanda ke kawo musu burodi wanda suke harkar abincin kari mm, abincin kari sun ɗauki alwashin duk wani wanda ya niho wajen kawo musu wani abin da ya shahi abinci ko wani mai ko wani abin ga za su kama shi mm. za su kama shi lalle wannan wanda ke kama su haraka wajen abin da shayi harkar burodi ne burodi an yi kira an ce kowa ya bar kamusu duk wani wanda ke harkar kasuwanci da suna musu wani abinci ko wani mai da dai sauransu an ce su daina mm, to jami'an sa kai na cikin gari su ne suka kama shi mm, kenan bidiyo ne guda ɗaya da foto wanda aka lodo burodi cikin mota kamar yadda kuke gani sai odo ga nan shi kuma wanda ake magana bisa shan zabarmanci hmm. abin ya wakana ne jiya jiya eh, jiya dimanche le 10 septembre goma ga watan satumba 2023 jiya kenan le 10 c'est le pain, le petit déjeuner qu'on amène, euh, un, imbécile amène pour les Français. Donc c'est les brigades qui les avaient arrêtés ce matin à 5 h Maintenant on a, amené le véhicule au commissariat central de Niamey. Donc voilà, tout le monde, tous le brigade et la police est présente. l'air véhicule. C'est bon Et Dangara. c'est un petit déjeuner pour ça <laughs> Dieu donné ça Ça on appelle Dieu donné. Voilà. Ah Dieu donné. C'est bon. gaban sansanin ɗan wato sojojin faransa da ke su a eskadiri an same su da aikata fyaɗe abin da ya tashan suka a ciki da wajen ƙasa hamma wasu daga cikin masu zanga-zanga suka ce salo ne na neman bata mai yunkurin da kasar ta sama gaba wato bata mashi suna inda suke ta kiraye-kirayen na a sallame shi daga bakin aiki yau da safe ne ministan cikin gidan general de brigade wato muhammad tumba ya ɗauki wannan matakin na tsige shi tare da mara gurbin shi da kwamishina tudu ibrahim dauda to wani bincike yanzu haka mai zaman kanshi wannan hakanan ne ga takardu na tura sama na koti da ta sarke shi wanda ya ce ana mata hayaɗi shi an ka ce shi kawo farar da inda ake ma mata haɗe ya kawo babu ya kawo wadda an kai ma haɗe ko kuma wanda sun kai haɗe e eh, shi mutum in bai sani ba sai shi ɗan mai kai ne bai sani ba mm, ba ɗan sanda ba ɗan takobi kai ya ne silfo parle safa matononi ma sai ni mai sai ni mai mai mai ne don ne agape agape maye mayno bora kandi don tonim kandi buru francesi bon iro agape de no ida sem commande no la commande no kan yite oh. francesi ni konda oh. pas francesi yanga wat kunu kendi kandi se ah matu wat kunu mayno arfo bon iro erger sikatu ko warange kuna ra situ wal zaga yenno ah kunde no sintenka me irga zakan ine ore miskairo erga okay to e sebo asin tali zade kan no la bizono Borkusa ya fote ni Oh, merci, c'est bon, Irma. C'est bon. Wa'annan fitintunu wanda ka son tashi cikin ƙasar mu Nijar. Ubangiji Allah shi kare mu da shi da su. Ubangiji Allah shi kare mu da su. Ubangiji Allah ya zauna su ƙasar mu lamin lafiya. Ubangiji Allah ya zauna su ƙasar mu lamin lafiya. Wannan abubuwa daga ƙoƙarin su ta cikin Nijar. Ubangiji Allah Allah kai na kasan su. ubangiji allah kuma kana mai mana magani ubangiji allah kai mana magani wa ga al'amurka ubangiji allah kai mana magani wa ga al'amurka allah ga tausan allah ga tausan bayanka allah ga bayanka ubangiji allah kamar sauƙi sauki cikin kasar mu Nijar ubangiji allah ba mu zaman lafiya cikin kasar mu Nijar lahi wa anna al'amurka da muka ji dai gaskiya al'amuran babu daɗi babu daɗi babu daɗin saurare ma wallahi babu daɗin saurare lahi ubangiji allah dai shi muna agaji mm, Allah ka muna agaji Allah shi na addasa ne shi na san komai Allah ka muna mana agaji sunanta jama kule garan fo su sai ne spe jama kule garan fo garan bani ha to mun kuna irsi kala lundi le 11 septembre 2023 to agin dinaran sai sonno iri wori kagu funu eskajiri boreken kontine zaro igo nodini donc borekeyan goga goyon bayan faransai sai kan gogo kondi sai wari bicin da ver 5 heures wala alfazar na yi naran sai 5 heures alfazar jingaren wati da ya rudu goga kan boreke mota kan kan goga burin da gato yanda sandukin da kurasen sambu konda ce dugu mota di ini mota di mota i konda central kirm di ini gair fuyer di kan gano zano i ciboresi didira era kirgi dira bore kan goni sini kai gwa sire pi bore go fofa ya mun mono go kan wori donc i cirse kan wallahi bore ngoni kan go bisi furun dum wari a dir ne mat kul kan agite ay kul kan no kai mumbo wainam fatir nirim di matkal bora kanno go kanda di de a irgo irgono ka derim du bora dir ko da ir ko bin digir dugirde ke ibo iddu mota iddu mota irin dan police kan bara ir bore comité bore kan gono ina police gana ikoi kan central ini ga yar ke teru ir continue go après yeka iddu ye kafu yema ka dai bora mi yegi ton ton garo ga ko ni wodi mo ate aban irna avertissement no mo ban kan yege ne ngi kondi se wari bora yiga wigi mota ton bora ma am sine man ma boulangerie kul kan ngi goyen bayo isi ko a asa kwari irgi mota ton irgi bora chauffeur kan konda irga wi irgi chauffeur wi boulangerie o mo kan no dono yi funundi jina danjirgi danji dangara boramma mang bonse am sine ini ngi zamba wone wote abisa bora kan du ngo ago bani sama hay kusiya ga bo agabo, na karbo kul mana goko dina ha agici police jinno ha kutte jama kul police gono gendarme gono militaire gono man tulok fo wallahi fo rano ko gudu wano escadrille mayoga ga ngono ne donc bora kul sécurité kul en ikone de central non ni ko ni jine zuman da fufu ina mota fu ye di jine kan gara ngwari yan buru di sandwich da mo kan gi himanda re jine gora kul sai da kan gara mo wurin ban ni kona kom seriya kom seriya mo ni zuman di di kan yadin doka inna sanno na yi kan bara jina gi se no ni ruwo ir bore ir ye ka gurgo kontine wayna koro ir wer ye ka dir wor jare ne no di cin wa ruci kan cikambo sadi pan air kama wodin banda mako ne bore kayan go goy français bandi kune ni kan sinjir sinje da bandi mu kadde da ban wa kan go goyi bandi eskadiri na wallahi dini man ko dini ma ma hukuna musu ko shi ba ka di jira go su ko goyi sai zama go kunni su ya dem furo dini ka dinin berjo ce ba hadde nin wo français bannono go ni sufur windora sufur dora bora giye e kukan bora se bora giye motira noon go ni obo kukkannama noon e sufuro jama har kam laabu sanni no laabu sanni kan laabise hadde bora siniga kai goyon ba irse ngana go goyon baya sare se irse yadda boray mo hanni mu kuwa mu foy kuwa ngewo go goy sigo nge norta kambatindi mu furirse de cino to ikogi nke susu bai miye ka furu imkogi goise igogi gagisnai ole de imfuro inde mite afo imine ge labo sanino ka kange gotan gotanga munge labo ce dira ora ange onge shi goise kun ge shi goise subano kulma to ni te igo kontine igo goise ina da mai zai shi bai kano bore go bore go ba shi bai an kano bore go cece goino ka kan irkul na guguna kai kaigi te afo wallahi irin murado su te wo kaigo ci bore son da ya sonde jirgin jirgindir gina irin ko fulanzam na hala ir komir bai wata kan ir zama hay bakkan fulanzama mantirin fulan zarira jirbi war kan hay warkandeno niga mo tina gudu zabu amma ba su fulan zama da dalilin sa assalamu alaikum wa barakatuh la plus bonne nouvelle d'aujourd'hui mes chers amis la Russie s'est dit prête. La Russie annonce une intervention militaire directe en soutien aux efforts du Mali dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. Je vous dis ça aujourd'hui avec joie et fierté. Aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023, plusieurs autres moyens sophistiqués en termes de surveillance, de couverture, grande opération, des troupes, des commandos russes, des satellites russes. Ah, les, matériels informatiques pourraient connaître une importante tournure dans les jours à venir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mes chers amis, écoutons ce que la Russie est en train de préparer pour le Mali. La surprise que la Russie prépare pour aider le Mali. Je vais vous montrer la vidéo. Tout est dit ici, mes chers amis. Écoutons ici. Écoutons ça bien confirmant notre soutien indéfectible aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la République amie du Mali, la Russie s'est engagée à fournir une intervention militaire directe pour lutter contre les djihadistes. Ces déclarations interviennent alors que les autorités russes s'expriment sur la récente vague d'attentats qui ont eu lieu au Mali. Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, ces actes visent à saboter les différents efforts déployés par les autorités maliennes confirmant notre soutien constant aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité en République du Mali, nous continuerons à fournir l'assistance nécessaire, déclare la Russie. Moscou dénonce ces attaques comme une tentative de saper les efforts de Bamako pour assurer une vie paisible et maintenir la sécurité dans le pays. Cependant, la diplomatie russe a également exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle escalade de la situation non seulement au Mali, Donc, mes chers amis, la, et, vous venez d'écouter tout de suite. On va vous laisser finir avec les restes. Mais aussi dans la région sahélo-saharienne au sens large, qui est déjà confrontée à des défis importants. Ces déclarations font suite à une série d'attentats survenus au Mali ces dernières heures. Dans deux attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda aux petites heures du vendredi 8 septembre, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tuées. Les attaques ont visé un bateau à passagers et une base militaire dans le nord du Mali. Le gouvernement malien a indiqué que les militaires avaient réussi à neutraliser une cinquantaine de terroristes en riposte. Des mesures immédiates ont été prises pour évacuer les passagers, soigner les blessés et sécuriser les zones, souligne le communiqué du gouvernement le pays a déclaré une période de deuil national de trois jours. En réponse à cette dernière attaque, les autorités de Bamako, la capitale de l'ancienne colonie française, ont décrété un deuil de trois jours dans tout le pays, à compter de vendredi. Au cours du mois dernier, la milice locale connue sous le nom de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans aurait imposé un blocus autour de la ville malienne de Tombouctou, située dans la région où le bateau civil a été attaqué, faisant près de 50 victimes civiles. Cette année, des meurtres, des agressions et des pillages généralisés commis par des groupes armés dans des villages du nord-est du Mali ont contraint des milliers de personnes à fuir les régions de Ménaka et de Gao, comme l'a rapporté Human Rights Watch en juillet. Ces récentes attaques mettent en évidence les défis sécuritaires persistants auxquels le Mali et la région du Sahel dans son ensemble sont confrontés. La réaffirmation par la Russie de son soutien au Mali est un signe positif, mais il est essentiel que tous les acteurs régionaux et internationaux coordonnent leurs efforts. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, vous avez entendu maintenant, la Russie dit qu'elle ne va pas s'asseoir. La Russie dit qu'il y a un complot contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, la Russie a décidé d'envoyer les commandos russes, les militaires russes, pour une intervention directe. Le président russe Vladimir Poutine a parlé avec le président Assimi Goïta au téléphone aujourd'hui et hier. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a les nouveaux avions, les, nouveaux, les, nouveaux armes, les, nouvelles armes vont arriver au Mali, au Mali bientôt. Les nouveaux équipements militaires arriveront au Mali bientôt. Les satellites russes, les soldats russes vont venir faire une intervention directe. Ça, c'est confirmé, c'est terminé. Vladimir Poutine a juré que le Mali ne tombera jamais tant que lui, Poutine, il est là. Quand Poutine a parlé avec Assimi aujourd'hui, il était tellement fier de Assimi, il avait envie de pleurer. Il dit que le Mali ne mérite pas. Et ces attaques contre les paisibles citoyens maliens sont, sont orchestrées par des mains invisibles de certaines puissances étrangères. La Russie le sait. Voilà pourquoi le président Vladimir Poutine a décidé de faire une intervention directe pour aider le Mali contre les djihadistes. Voilà, c'est fini. Mes chers amis, au même moment, la France est en train d'amener ses bateaux de guerre, pas pour combattre les terroristes, mais c'est pour les armées, c'est pour détruire le Mali, c'est pour détruire le Niger. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Cher peuple du Niger, cher peuple du Burkina Faso, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Cette guerre, nous allons gagner cette guerre. Je lance cet appel. La Russie va venir faire son intervention. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Ne vous inquiétez même pas. Je le